This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Najeriya za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron masu salamu alaikum yanzu ma tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki sahaba imam aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a wannan hantsi. ra'ayina game da har kusan ra'ayina ne game da kowanne a cikinsu duk mutane ne ban ga wanda zan iya kushe a cikinsu na biyu duk za su iya na uku duk sun bice na san ino kwarewa sun fi shi binnanci sun fi shi hankali sun fi shi kishin kasa sun fi shi komai a nawa suke Ɗaya daga cikin jigajigan 'yan hamayya jam'iyyar APC Alhaji Bashir Tofa kenan muna da ƙarin bayani bayan labaran daniya Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali da kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni da farko a gyara zama ga cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da ƙara mai da hankali kan cutar ebola da ta kashe kimanin mutane 5,000 a afirka ta yamma samantha power ta rubuta a shafinta na twitter yau litinin bayan ta shafa kwana ɗaya a gini cewa bukatun suna da yawa kuma tallafi ko miƙanƙancin shi zai taimaka wajen ceton rayuka tana gargaɗi ne wato tana ran gadi ne wannan makon zuwa ƙasashen da suka fi fama da cutar ebola da suka haɗa da saliyo da kuma liberia Fawa ta kuma bayyana yunkurin da waɗanda ke aiki a Gini suke yi na jinyar masu fama da cutar da gina ɗakunan jinya da kuma ilmantar da mutanen da suka haɗa da ƙungiyar likitocin sa kai ta Doctors Without Borders da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka CDC. Ta shiga ganawa da ta hoton bidiyo jiya Lahadi lokacin da shugaban Amurka Barack Obama ya gana da mashawartansa kan harkokin lafiya da kuma tsaro domin tattaunawa kan abin da fada White House ta kira matakan da suka dace na shawo kan yaduwar cutar Ebola a cikin gida. Shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko ya ce hasashen da ake kan sakamakon zaben majalisa da aka gudanar jiya Lahadi ya nuna gagarumin goyon bayan yunkurinsa na ganin an yi garan bawul ga fannin demokradiyya da kuma ƙara dangantaka ta kudda kudda ƙungiyar tarayyar Turai. shugaban kasar ya bayyana haka ne jiya lahadi da yamma bayan da binciken ra'ayoyin jama'a dangane da zaben suka nuna jam'iyyar petro poroshenko da waɗansu jam'iyyu da ke goyon bayan ƙasashen turai suka mamaye zaben mr poroshenko ya gode wa masu kada ƙuri'a sabili da goyon bayan abin da ya bayyana matsayin rinjayen demokuraɗiyya na masu goyon bayan ukraine da ƙasashen turai da ke sha'awar gyara Sakamakon farko na zaben ya nuna cewa jam'iyyar Poroshenko ta samu kashi 23 bisa ɗari na ƙuri'un abin da ya gaza ƙuri'un da take bukata na samun rinjaye. Jam'iyyar Prime Minister Arseniy Yatsenyuk Popular Front tana biye da kashi 21 bisa ɗari na ƙuri'u da ɗaya. duk da yake suna jagorantar jam'iyyun da ke hamayya da juna Mr. Poroshenko da Mr. Yashenyuk dukkansu sun goyi bayan kulla dangantaka ta kudda kudda tarayyar Turai dukkansu kuma sun bayyana niyyar su ta yin garan bawa da ake gani ana matukar bukata domin ceto kasar da ke dab da talaucewa yawa ke kyauta sun za a fara tattaunawa kan batun kulla kawance to kuna shan labaran nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC an rufe rumfunan zaɓe a zaɓen majalisar dokoki irinsu na farko da aka gudana a tunisia tun bayan hambar gwamnatin shugabansu mai mulkin kama karya a shekara ta 2011 da ya zama mafarin tashin wato tashin zanga-zanga da aka yi a ƙasashen larabawa 'yan takara daga jam'iyyu 90 ne suka tsaya takara a zaɓen majalisa mai kujeru 217 da aka gudanar jiya lahadi 'yan majalisan kuma za su zaɓi sabon firayim minista. jam'iyyar Ehanda mai sassaucin ra'ayi da ta mamaye zaben a shekara ta 2011 tana ɗaya daga cikin jam'iyyu biyu da ake kyautata zaton za su taka rawar gani a wannan zaɓe wata jam'iyya kuma da ake sa ran za ta sami gagarumin goyon baya ita ce nida thorns ta beji said isipsi tsohon ɗan siyasa da shekarunsa na haihuwa suka kai 87 jam'iyyar da ta kunshi waɗansu tsofaffin 'yan gwamnatin ben ali tana gani ita kaɗai za ta iya tunkarar masu tsatsauran ra'ayi a amurka shugaban amurkan barack obama ya yaba zaben da ya bayyana a matsayin gagarumin ci gaba mai ɗimbin tarihi a siyasar ƙasar ya ce al'ummar ƙasar tunisia suna ci gaba da zama abin koyi a yankin da kuma ƙasashen duniya an harbe ya kashe mai tsaron gida ko kuma golkipa na kungiyar kwallon kafar kasar afirka ta kudu a wani gida kusa da birnin johannesburg an harbe senzo mai yi wa dan shekaru 27 da haihuwa ne bayan da waɗansu mutane biyu suka shiga gidan da ke yake a volorus inda ke da zama wani ɗaya kuma da aka haɗa baki da shi wajen kai wannan hari ya tsaya daga waje dukkan mutane uku suka gudu bayan da aka harbe mai yiwa ba a jiwa sauran mutane da ke gidan rauni ba kafofin yada labaran kasar sun ce yan fashi ne sai dai yan sanda ba su tabbatar da haka ba mai yi wa kaftin din kungiyar kwallon kafar kasar afirka ta kudu ne da ya buga wasa a gasar fidda gune na cin kofin afirka da za a yi shekara ta 2015 shine kuma mai tsaron gida ko gola da kuma kyaftin na kungiyar kwallon kafar afirka ta kudu da ake kira orlando pirates mai yiwa ya yi wasansa na ƙarshe ranar asabar inda ya jagoranci kungiyar kwallon kafa da na samun nasara da ci hudu da ɗaya a gasar cin kofin afirka ta kudu an yi tayin ba da tukucin dala dubu goma sha hudu ga duk wanda zai ba da bayanai da za su kai ga kama waɗanda suka kai wannan hari labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc so madalla. A cikin hirar da Ali Mustapha Sokoto ya da Alhaji Bashir Tofa da muka fara gabatar muku cikin shirin hantsi mun dakata ne inda ya tambaye shi ko sun fi son wato kada a kai ga jefa kuri'a na fidda ɗan takara maimakon haka a cimma sulhu ko kuma fidda ɗan takara ta wajen yanke shawara. Me wani akai? Me wani akai idan ba a sami you know, masalaha ta sauransu bari mutum ɗaya ba. kai duka wasu uku nan ba wanda baka sani ba ka san Buhari eh, su hudu ne ko masu biyar to akwai sam inda izaya wani mm. ina mamaki mm. inda mutane ba sa magana su kuma ba magana sa koriya to ga mana me yasa ya kamata a jin a dinga magana sa saboda na farko dan takara ne kuma mutumin kirki ne kuma yana da nasa abubuwan waɗanda yake sun dace ya nuna mm. ah, illa dai mutane ba san shi tun da da su yi bai siyasa ba dan jarida ne amma in kana neman mutunci kake mai mutunci duk inda isa yana da su kamar kai kafin san hankalin kafin kwanciya da shi oh ba duk gaba ɗayan su mutane na ne to ka ce kamar biyar ne mun san akwai atiku akwai buhari akwai kwankwaso yanzu ga sam kaka wane ne to akwai akoracha okoracha haka ne mhm. rochas okoracha eh, kuma watakila ma nan gaba a zama shida don watakila tambuwal ma ya fito mm. to yanzu eh, ku in son abin son samu ne ai kun fi son a yi sulhu kar ma a jifar da gwani din abin da ya kamata kenan amma za ta yi domin mu kowa ji muke kawai yana nan daram dan ba ba wanda yake da alamar eh to ka san demokradiya ce bayan za ka matsanta wani kuma ba eh. masu a matsanta din idan ka matsanta wa mutum ya bari to ba shakka ba zai mai da hankalinsa wajen taimakawa ba alhaji bashir mutane sukan ta kawo ah, maganganu almisali kamar da kan buhari kai kasan buhari kasan atiku kasan kwankwasa kasan roches kasan sam din nan amma buhari gamar maganganunsa sun fi fitowa ya za misali akwai magana da malamin nan na kaduna yi da an yi masa ca da ya ce kar buhari ya tsaya mutane suna ta kawo magana buhari ya sha tsaya baya ci ya tsufa wane ne ya yi shugaban kasa menene yi min magana game da ra'ayinka game da buhari ra'ayina game da har kusan ra'ayina ne game da kowanne a cikin su duk mutane na kai uba ne baka so kai fitar da ɗaya a wallahi ba haka bane duk ban ga wanda zan iya kushe a cikin su eh. saboda na farko duk mutane na ne kuma na biyu duk za su iya ah, domin na uku duk sun bi jonathan duk gaba su sun fi jonathan yano kwarewa sun fi shi binnanci sun fi shi hankali sun fi shi kishin ƙasa hmm. sun fi shi komai a nawa scale saboda haka ni abin da nake bukata kawai shine mu je ko ta hanyar masalaha ko ta hanyar zaɓe na gari mu fito da mutum ɗaya duk gaba ɗaya mu tafi mu goya masa baya ci zaben nan kowane ne a cikinsu ba abin da ya dame ni buhari na farko yayana ne kuma hmm. surikina ne Eh, atiku abokina ne mm. babu wani abu mm. na rashin daɗi da ya shiga tsakanina da shi mm. eh, na uku kwankwasa ƙanina ne makaucina ne kuma gwamna na ne <laughs> ka gani ko eh. ko race abokina ne in ya zo kano ma gida na yake sauka sam in zai abokina ne kwarai da gaske kuma muna yawan magana da shi muna yawan haka alai bashir ba irin kai kamata a tattaro mutane a ce ka zaɓi ɗaya ba ne sai dai su je can su warware tsakanin har yanzu kowa zaɓa cikin har yanzu ba wanda bai magana a cikin su ba amma har yanzu ni ban fito na ce a wajen wani nake ba galibi idan irin haka ta faru kakan fito ka yi endorsing ko kuma ka zaɓi ɗaya ka ce ga wanda nake gani ya fi ni abin da na alkawari shine bana son ɗaya daga cikin su ya ɗauke ni cewa ni na wani ne Eh. na so ya nasa ne saboda in Allah ya bashi amma ko ashe baka da haƙƙi na al'umma na ka zaɓar musu abin da kai a naka ra'ayi shi jama'a sun san abin da suke jama'a sun san abin da suke so don eh. magana ta ni kadai ba eh na amma kana da mutanen da suke dogaro akan abin da suke kake so da suke abin da kake duk wanda ya zo mana Ali ya ce min da Allah da annabi ya ke gani game da wani wallahi hmm. zan faɗa masa gaskiya game da wannan mutum amma abin da kawai aka tabbata shine ka fi son dukkan su da Jonathan wannan ka a ah, wannan kusan kashi 90 in Najeriya <laughs>

Babban abin da ya ɗauke hankalin mahukunta duk faɗin duniya yau shine hanyoyin da za a bi domin daƙile annobar Ebola wacce ta ƙiƙi ta cinyewa musamman a ƙasashe uku da ke yammacin Afirka. Ɗaya daga cikin batutuwa da shirin mu na gaba zai duba kenan ga Jummai Ali. Garba Umaru gwangwan garba na amadu mai makera mai tsara uban shehu mai sundu a mai ruwan babu mai rogo da bari da didi mai turawa garba na amadu mai kargo garba uban gallo mai ɗanga ki uban daji, mai kadana mai jaja ya uban abba, mai barbaji garba na umaru, mai ɗaran mai ɗaɗɗara uban shehu, mai kwanya da tudun ƙaya. Yau za mu je ka शाह रखें Alhaji Audu wazirin Danduna marigayi ya taya masu haro hira yanzu kamar yadda nake cewa da babban abin da ya dauke hankalin mahukunta a duk faɗin duniya yau shine yadda za a yi a daƙi da cutar Ebola wacce take addabar rayuka ba kaɗan ba ƙasashe da ke yammacin Afirka. Ɗaya daga cikin batutuwa da aka duba cikin shirin mu na gaba ga Jimai Alin. Babu Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masana sun ce duba ko kuma gwada mutane a yayin da za su fita ko kuma za su tashi daga wata ƙasa ko kuma a yayin da suke shirin shiga ko kuma sauka daga jiragen sama suna da ƙayyadaddun moriya wajen daƙile yaduwar annobar cutar Ebola. Abin da za mu fara duba dubawa nan, kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kafin ku ji shawarar da masana masu bincike suka bayar na hanyar da tafi dacewa na hana yaduwar cutar wato zazzabin Ebola. Yau rana ce da aka keɓe fiye da shekaru goma da suka shige domin nazarin halin da ake ciki a yaƙi da ciwon shan ina a ƙoƙarin da duniya take yi na ganin um, bayan wannan cuta kwata-kwata. An da wannan ranar ne dace da ranar da aka haifi Dr. Jonas sack shine mutumin da ya jagoranci ayaran farko da suka kirkiro alluran alluran rigakafin ciwon shan inna wannan mataki da suka ɗauka ya rage yawan masu kama da polio ko rigakafin polio da wajen kashi 99 daga cikin 100 a yayin da a shekara ta 2012 kasashen najeriya da afghanistan da pakistan su ne suke hana ruwa gudu a wannan yunkuri da ake na yaƙi da cutar polio. an dai ware wannan rana ne domin ƙara jaddada muhimmanci ko kuma mutane su ƙara jaddada alkawarin da aka yi na ganin bayan wannan cuta allah ya sa a dace masana masu bincike sun ce hanyar da ta fi dacewa na hana yaduwar zazzabin ebola daga wata ƙasa zuwa wata shine a ƙara zage wato a ƙara zage dantse wajen daƙile ta daga tushe ma'ana daga ƙasashen da suka fi kowa fama da annobar cutar ko kuma daga wuraren da wannan cuta ko kuma annoba ta faru sun bayyana cewa a yayin da gwada ko kuma nazarin mutane a filayen saukar jiragen sama yana taimakawa to amma ba zai maye gurbin yawan sabbin mutanen da suke kamuwa da cutar ba. Abokin aikinmu na sashen Turanci Jodi Kapuwa shi ya tsara wannan rahoton. Mujallar kiwon lafiya ta Lancet ta buga sakamakon wani sabon bincike da ya nuna cewa a duk wata akwai yiwuwar cewa mutane uku da suka harbu da kwayar cutar Ebola za su iya yin bulaguro zuwa wata ƙasar Afirka ta yamma ta jiragen sama. su kai wannan cuta duk ƙasar da suka je. Rahoton ya yi kashedin cewa idan annobar cutar ta ci gaba da yin ƙamari, to akwai yiwuwar za a samu ƙarin mutanen da za su kamu da cutar. Kenan, waɗanda suka kamu da cutar su yaɗa a wasu ƙasashen. Rahoton ya ta'allaka sakamakonsa ne bisa bayanan da ya samu na tsarin zirga-zirgar jiragen sama. da bayanan hana jirga wato hana jiragen sama da suka fito daga kasashen gini da saliyo da kuma liberia shiga wasu kasashen ko kuma soke zirga-zirgar jiragen sama waɗannan kasashen dr cameron khan yana ɗaya daga cikin likitocin da suka wallafa wannan rahoton kuma masanin cututtukan da suke saurin yaduwa ne a asibitin st michael's da ke birnin toronto ƙasar canada ga abin da ya ce in your own country if you're unfortunate enough to receive an imported case of Ebola. You know, that obviously is not the ideal situation because there's clearly health and economic and even ya ce na ɗaya gwamnati na iya ɗaukan wannan mataki a ƙasarta idan wani ya shiga ƙasar da wannan cuta kuma a san cewa wannan ba ita ce hanyar da tafi dacewa na daƙile yaɗuwar ko kuma annobar cutar ba. a saboda irin tasirin da wani ya shiga da cutar a ƙasar za ta ɗora a kan tattalin arziki da tsoro a zukatan mutane da kyamar waɗanda suka fito daga ƙasashen da suke fama da wannan adoba da sauran abubuwa kamar yadda yanzu ake gani a nan amurka abu na biyu kuma da za a mai da hankali a kai shine waɗanda ake zaton kila sun harbi da ƙwayar cutar kuma za su yada a wasu ƙasashe. haka kuma masana sun nazarci alfanun gwada matafiya kafin su bar su a afirka ta yamma da kuma bayan sun isa inda za su je found was that you could actually screen all of the travelers that would be at high risk of being potentially exposed to Ebola virus just from three airports in West Africa. And the Dr. Khan ya ce sun gano cewa ana iya gwada waɗanda cutar waɗanda ake zaton sun fi kawo barazanar kusantar kwayar cutar a filayen saukar jiragen saman kasashe uku a afirka ta yamma duba su kafin su bar kasashensu da kuma bayan sun isa inda za su je to amma ya ce a tuna wasu lokutan dududu tafiyar da za a yi ba za ta wuce na sa'a ɗaya ko biyu ba idan aka kwatanta da tsawon lokacin da cutar za ta bayyana ko kuma za a fara ganin alamominta a jikin wanda ya harbi da kwayar cutar ta ebola. galibi kwanaki takwas zuwa goma har zuwa kwanaki ashirin da ɗaya. Abin da hakan ke nufi wanda ya harbu da kwayar cutar yana iya zuwa kasar da yake son zuwa bayan kimamin kwanaki ashirin da ɗaya ya fara nuna alamun kamuwa da Ebola. To ka gani an yi ɓarna kenan. A saboda haka ana kira ga mutanen da, mutane da su taimaka wajen yaƙi da annobar wannan cuta. Idan ka kusanci wanda ya kamu da Ebola to kai maza-maza ka je asibiti, kai wa likita bayani domin a keɓe ka a ta nazarin ka. Sa'annan kuma idan mutum ya san ya kusanci mai Ebola to ya yi wa Allah kada ya je wata ƙasar ya yaɗa ta. Mutane kuma a riƙa lura da alamomin wannan cuta, zazzabi mai tsanani da ciwon kai da ciwon ciki da amai da gudawa ko kuma jini ya rika fita daga fannonin jikin mutum ko ta hanci ko kuma idanu a tuna fa ko da zufan mai ebola mutum ya taba to zai kamu da wannan cuta da ba ta da magani ko allurar rigakafi a saboda haka ne ake cewa rigakafi ya fi magani idan kunne ya ji kuma aka ce jiki ya tsira ya zuwa yanzu dai kungiyar lafiya ta duniya to ya zuwa tara ga wannan watan ta ce mutane 9,936 aka tabbatar sun kamu da wannan cuta ta ebola kuma daga cikin wannan adadi mutane 4,000 da wato kimanin mutane 4,800 da 77 ta kashe allah ya kare mu Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. muhammed Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lahiya. Alhamdulillah na lafiya hajiya. Hajiya yawo mai shinkafa da wake a kasuwar Ayaragu a can akwatin gidan waya ashirin Ayaragu lafiya jihar Nasarawa Najeriya. ta ce wai me ke kawo ciwon asta ne to ciwon asta dai yawancin muna ba kowa ke samun sa ba yawancin waɗansu yadda Allah ya cikin su eh to kamar Hausa ai gyambon ciki kenan yawwa dama ta tambaya wai me sunan shi da Hausa <laughs> eh gyambon ciki kenan ake kiransa da Hausa ana kiran gyambon ciki ko da turanci Hausa to wannan Hausa ɗin ko gyambon ciki yakan faru a cikin cikin cikin adam ko kuma farkon inda hanji ya fito wanda ake kira duodenum ɗin kenan to yakan fita inda yake faruwa kenan to waɗansu mutanen domin kin san cikin ɗan adam akwai kamar wani irin kamar majina majina da ke tare cikin ɗan adam hmm. waɗansu mutanen shi wannan akwai kuma ruwa da ke cikin cikin ɗan adam da ke taimakawa narkar da abinci da sauransu to wannan acid ɗin wani lokaci yakan ci shi wannan majina majina ɗan har ci shi ma har ya kai naman cikin to kuma bayan wannan akwai bayan cututtuka da ke cikin ciki waɗanda suka haɗu to sai su sa gyambon ya soma ciwo kwarai mm. da gaske eh, ba kowa ke samun shi ba amma dai in dai mutum na tsammani yana da shi to ya kamata ya daina kamar irin cin abinci masu yaji da yawa mai rinka cin abinci kaɗan kaɗan so kamar hudu ko biyar a rana. Maimakon ci so biyu ko so eh, uku. Eh, ka ci ka zauna ka ci ka zauna so ɗaya ko so biyu ka tafke cikin gada abinci wannan bai taimakawa kwarai da gaske. To kullum kana batun cewa maimakon mutum ya zauna ya ci abinci so uku gara ya yi kaɗan kaɗan idan mutum ya dankare cikin shi da abinci ɗin me ke faruwa? to inda kana da outfit din ne bai taimaka cikin zai so ma zafi ma eh, in ya cika da yawa haka kuma in kana da outfit din ka ci kadan kadan yana kare shi wannan gyambon kuma kaɗan kaɗan din yana kare shi to eh. ta ce akwai rigakafi ko dai ba rigakafi ba rigakafi in zai samu mutum dole mutum ya saurin jiyar likita domin a bashi magani ana iya warkarwa kwata-kwata ko eh, ana iya warkar da shi kwata-kwata haji amma kin kamar yadda muke bayani kowane lokaci mun yi bayanin nan kwanakin baya eh jiyar likita din kin san da yanda ake yi za a ba mutum kamar magani ɗaya ne na shi wannan acid din to shi wannan ka sha maganin acid din shi kaɗai to a yawanci kawai za ka dan ji sauki na kwana ɗan sai ya dawo domin kin san yanzu binciken da aka yi shi wannan asu din a bayan shi wannan asu din akwai kuma yanzu an tabbatar akwai wani kwayan cuta da ke ciki yana eh. cin eh, pylorus to shi wannan helicobacter pylorus to shi wannan to shi ma kwayan cutan dole a kashe shi kafin wannan gyambai warke saboda haka yawanci akan ba mutane kan magani iri uku ne ko hudu ya da yadda likita ya gani to aka ba mutum wannan ya sha to kuma dole ka sha maganin na mako biyu zuwa wata daya ko da ka ji sauki dole ta ci gaba in ka ƙara shan magungunan na haka yadda aka ce to aka yi sa'a to za ga ya warkar da ke so kwata-kwata kenan kwata eh. to a saboda haka kuma bayan mutum ya warke din sai ya rika kiyayewa kenan ko eh sai ka kiyaye kada ka rinka cin abubuwan da da suke da kamar yaji da yawa da saura kuma akwai wasu magunguna da muke sha su ma suna kawo wasu kamar irin su aspirin da irin su waɗansu mutanen domin suna shan wannan su kuma da yawa yakan sa cikin su in kuma kana da ulcer bai kamata ka rinka shan irin su aspirin ba wato in bai karbi jikin ka ba ma sai ka eh, maka ulcer din eh, to kuma kana da ulcer kuma bai kamata ka ci ka sha waɗannan magungunan ba ko da likita ya baka ce a ah, kana da ulcer za ka iya shan wannan ba to Allah ya sauke amin amin to kamar kullum likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka na za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya A halin yanzu kuwa a madadin? da Lada. Ali ce daga nan birnin Washington DC ke fatar a wuni lafiya. Madalla karfe uku da kusan minti 26 sashen Hausa na murya Amurka ke magana ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum mai magana Amadi ne mai faci kofar tasha je ga cikin Najeriya don Allah masu hannu da cuni da gwamnatoci acc ma'ana su kwankwaso da su aliyu da sauransu da Allah su taimaka ma 'yan gudun hijiranmu da an yankin kamarun gaskiya suna cikin matsaloli mai wuya mai wuya sha'ani Allah ya sauwaka musu Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu. na gode amadi na mai faci boko tasha jega kebe nigeria sunana abdullahi bobi mai mai da sinu mazaunin jeja a yau ra'ayi ta shi na zuwa ga arewacin nigeria don allah zaɓe mai zuwa na 2015 su tsaya su yi zaɓe na gari kasu da su da kuɗi su yi mana zaɓin da babu daɗi da talakan da aka ba kuɗi ya yi zaɓe sani da za a yi ma'aikin aikin na kwarai ba wasallam ku fuska lafiya. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Idris Bilal Baffa APC dan Fatuskun mazaunin Abuja. Don Allah, ina so ku miƙa wannan sako nawa ga manyan arewa da gurbatattun talakawan arewa. su malamai waɗanda ba sa kishin arewa shin menene janar buhari ya tare muku waɗanda kuka ɗauki ranku ko kuka ɗauki rayuwarku ko ƙwallafa wa cewa lallai ilalla sun ya zuri a niyyar su ta takarar shugaban ka to madalla ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da ƙara mai da hankali kan cutar ebola da ta kashe kimanin mutane dubu biyar a afirka ta yamma samantha power ta rubuta a shafinta na twitter yau litinin bayan ta shafa kwana ɗaya gini cewa bukatan suna da yawa kuma tallafi komi ƙanƙantar shi zai taimaka wajen ceton rayuka tana rangadi ne wannan makon zuwa kasashen da suka fi fama da cutar ebola da suka hada da saliyo da kuma liberia shugaban kasar ukraine petro poroshenko ya ce wato harsashen da aka yi kan sakamakon zaben majalisa da aka gudanar jiya lahadi ya nuna gagarumin goyon bayan yunkurinsa na ganin an yi garan bawul a fannin demokuraɗiyyar kasar. a gaishe ki da ko Allah ya kama karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da al'asa'ar za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin ilimin garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande. kamin mu sallama da ku ga gaisuwan taya murna ga zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi saboda raɗin sunan yarsa da za a yi gobe idan allah kai mu shirin takwas ga wata da misalin karfe takwas da rabi na safe a kofar gidan alhaji ahmadu gohe a birnin kebbi allah ya raya ya sa bai wasa ce yanzu a madadin grace alheri abdu da sauran abokan aiki a nan ne sahaba imam ali zan dakata in sallama da ku sai anjima mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.